This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma ana iya jin mu a voahausa.com. Masu jima a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shirye namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan yanzu makuna cikin koshin lahiya. To kamar kowace asabarwar haka dai Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna kahin nan ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dimbin jama'a sun marabci Paparoma Francis a ƙasar Uganda a yau dinnan Asabar. yayin da ya gudanar da hidimar ibadar mas ta farko a zango na biyu na rangadin nahiyar afirka da yake yi an gudanar da ibadar ta mas ce a wata masujadar da ke filin allah a namugongo inda aka karrama shahidai da dama waɗanda wani sarkin yankin sa aka ƙona su da rai a ƙarshen shekara ta alif da dubu wato da ɗari takwas saboda sun isu musunci imaninsu Papa ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Uganda da su cika alkawarin zama masu sadaukar da kai ta wajen kula da tsofaffi da matalauta da kuma waɗanda aka yi watsi da su shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana nadamarsa kan kakkaɓo jirgin yakin rasha da turkiyar ta yi yana mai cewa ƙasarsa ta yi matuƙar baƙin ciki da al'amarin kuma ta so da ma a ce hakan bai faru ba da yake jawabi ga magoya bayansa a yau dinnan asabar a lardin balakisar erdogan ya ce yana fatan tankiyar tsakanin turkiya da rasha game da al'amarin ba za ta faskara ta haifar da mummunan sakamako ba ya kuma ce yana fatan irin haka ba zai ƙara faruwa ba erdogan ya sake kiran da a yi ganawa kai tsaye tsakanin shugaban rasha vladimir putin a paris da shi a bayan fagen babban taron da za a yi kan sauyin yanayi na duniya a ranar litini putin wanda ya hasala da kakaɓo jirgin yakin rasha da turkiyya ta yi har yanzu bai bayyana amincewarsa da ta yin taron ba haka zalika a yau dinnan asabar kasar ta turkiya ta gargadi 'yan kasar da su jinkirta duk wata tafiya zuwa kasar rasha wadda bata zama dole ba ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce ta yi gargaɗi kan ziyarar ce wato ziyarar ne saboda wasu matsalolin da ba a fayyace ba da turkiya ta ce mazauna wurin musamman ma 'yan turkiya masu tafiya wurin sukan fuskanta wasu mayaka sun kai hari kan wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali da safiyar yau asabar rokokin da aka harba sun halaka wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su biyu da wani farar hula ɗan kwangila tare da raunata wasu mutane ashirin hudu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali a cewar wani mai magana da yawon rundunar ta tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali babu wani bayani kan waɗanda suka kai harin wanda ya biyo bayan wani harin da wasu mayakan kuma suka kai a wani otal na alatu da ke birnin bamako wanda ya sanadin mutuwar mutane sha tara, wasu kungiyoyi biyu na mayaka da ke yammacin afirka wato kungiyar alka'ida shiyar maghrib da wata mai alaka da ita mai suna almurabitun sun yi ikirarin kai hari tare kan otal ɗin radisson blue ranar 20 ga watan nan na nuwamba jiya jama'a jami'an tsaro na musamman sun cafke wasu mutane biyu game da harin da aka kai kan otal ɗin jiya jama'a an hallaka wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu yayin harbe-harbe na tsawon sa'o'i biyar tsakanin jami'an tsaro da wani ɗan bindiga a wata cibiyar zubar da ciki ta plan parenthood da ke colorado spring a jihar colorado 'yan sanda sun ce sun damƙe ɗan bindigar ɗan shekaru 57 da haihuwa mai suna robert lewis dear kuma a yanzu haka suna kan binciken tabbatar da cewa bai ɓoye wani abun fashewa ba a wurin an bayyana ɗan sandan da aka kashe ɗin da gareth swayze ɗan shekaru 44 da haihuwa wanda ke aiki da sashen 'yan sanda na jami'ar colorado spring wanda ya kai ɗauki ma 'yan sandan birnin bayan da aka yi ta harba-harban har yanzu dai wato ana kan jinyar wasu mutane tara har yanzu hukumomi a afghanistan sun kasa sanin makomar mutane goma sha takwas akasari sojoji waɗanda 'yan tawayen taliban suka yi garkuwa da su a farkon wannan satin bayan da jirgi mai saukar ungulu da ke ɗauke da su ya saukar gaggawa a yankin arewa mai cike da tashin hankali mai magana da yawon ma'aikatar tsaron afghanistan daulat waziri ya gaya muryar amurka a yau asabar cewa jami'an tsaron afghanistan na gudanar da harkokin soji a gundumar pashtonkot da ke lardin fariba inda wannan al'amari ya faru to amma har yanzu ba a samu wani ci gaba ba jami'an afghanistan sun ce wani jirgi mai saukar ungulu da aka yi hayarsa ne ke jigilar sojoji ranar talata yayin da ya yi saukar gaggawa a gundumar da ke ƙarƙashin ikon taliban sanadiyar wata tangardar na'ura Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. To Ibrahim Ka'almasi Garba dai bai yi nisa ba gashi nan da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. hukumar zaɓe ta ba wa apc damar musanya ɗan takara a ƙarisa zaɓen kogi ranar biyar ga watan gobe biyo bayan mutuwar prince audu pdp ta ce hakan durmukil ne kuma ba za ta lamunci matsayar ba da kira ga shugaban hukumar zaɓe da ministan shari'a su yi murabus nick dazan ya kare hukumar zaɓen. in ba su gamsu ba su garzaya kotu kotu gidan kowa ne. shararren mai yaƙi da 'yan fashi ali kwara ya nuna amanna ga ƙudurin shugaba buhari na yaƙi da ta'addanci. buhari ya ɗau mataki a kai ta ɓangaren shari'a legal gaba ɗaya legal sama da ƙasa da kuma 'yan bangan najeriya da 'yan fashi da yawa wanda suka koma suka rabu jikin 'yan siyasa siyasa suka koma banga in ana faɗan addini za a ɗebe su aje a yaƙi in kidnapping din suna ciki sata shanun suna ciki daraktan agajin izala mustapha city ya ce yan agaji na tallafa yaƙi da ta'addanci tsakanin mu daman da yan sanda ko soja dan juma ne da dan jummai iyakaci su suna bangaren gwamnati mu kuma muna bangaren al'umma yayin da hukumar NYSC ta hana mata sanya dogon hijabi da nuna haka rigakafin yankunar bakin wake ne can Kano kuma Allah ya yi wa magajin gari inuwa da rasuwa Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya voice Haka fa, to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Zauren ya bar birnin Washington na Amurka ya koma Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Za mu sake gabatar da wannan tattaunawar daga tushe, saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Abdulwahab Muhammad gare ka. assalamu alaikum masu sauraro to yau kuma gashi allah ya kawo ni shirin inda yake za mu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'ummar sayawa da fulani wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke karamar hukumar ta ba balewa a jihar bauchi to saboda haka yanzu za mu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya ɗore to kafin mu ci gaba da wani abu kowannensu zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi mai fafutukan zaman lafiya na tsakanin addinan nan guda biyu wato na musulunci da kuma addinin kirista to malam zan so ka gabatar da kanka <coughs> ni sunana madalla ishaku da katafa balewa ina angon dunga kana ban wakiltan ina wakiltan sayawa sosai wannan malami ni ne suleiman abubakar amma an fi sani na da baba ke ni ne mai wakiltan fulani to wannan kuma mai fafutukan fa Uh, sunana ambassador aminu garba sidi uh, chairman na kungiyar wanzu da zaman lafiya kuma coordinator na interfaith mediation center kaduna mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya <coughs> to zaman lafiya dai abu ne wanda yake akan ce masa ya fi zama dan sarki to zan soma da kai a uh, mm, malam madalla ka ji ma sunan madalla to Allah fata mana fatan dai wannan eh, da ƙarshen abu za mu dinga madalla da wannan taro to me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu ni dai a takance gaskiya abin da zan iya cewa sai dai mun gode Allah don abin da yasa na ce mun gode Allah karamin hukumar ta fabulewa akwai zaman lafiya a wayannan nan shekarun da muke ciki gaskiya tsakani da allah kwanakin baya a irin zaman mu da fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin ba ji ba gani amma tun da manyanmu suka tashi irin kancaman irin barista dogara irin aminu tukuru dan majalisar tarayyar jiha suka haɗa kai suka shirya da jajjeniya suka kira mu mu wakilan siyawa da na musulmai da na kirista da na fulani suka kira mu mu zauna mu san yaya za mu yi mu zauna ta juna mu yi cuɗanya muka zauna kuwa muka shirya yarjejeniya muka ce bare mu sa ido zuwa daga wata biyu uku hudu zuwa biyar har shekara muna neman biyu kenan tsakani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin ta balewa da fulani da sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani mukan je gidan fulani mu sha nono su zo gidajenmu su sha kunu su yi duk abin da za su yi fulani suna kwana a cikin tafa da ba'i ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran alhamis za su gama kasuwancinsu mu ba su ɗaki su kwana washe gari su tafi abinsu mu ma mukan je gidan fulani ko sayan dabba ko wani cuɗanya dai in dai dare yayi mu kwana ko kwasa rako mu har cikin tafa balewa kamun su koma don saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikinsu su aikata abin da za a ce fulanin nan ne to shi yasa muka zauna muka natu sosai in dan uwansu ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shi ne ban ya tambaya muka nuna mashi hanya idan su ma muka yi bacin kai muka shiga inda ba shi ba muka tambaya suna nuna mana hanya to gaskiya muna roƙon Allah wayannan shugabanninmu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yadda suka ɗauka a ransu da su roki Allah mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu to gaskiya suna fama mu ma muna kai yanzu ba wani maganan fulani da ba yi suna faɗa don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma a takanje da yana da shekara arba'in da biyu a duniya a tafa balewa ba abin da ban gani ba amma har yanzu abin yana zama man abin tarihi a irin zaman da muka fara samu da fulani to ji dai abin da shi wannan abokin zama naku madallai bayani inda ya gwada sukan ji wajen ku ba su madara da nono kuma an kun zo sukan ba ku kunu amma kunun jiko ne watakila to <laughs> saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cuɗanya na gari kenan me za ka ce gaskiya ni ma na gode wa Allah Allah ya kawo wannan lokaci mun gode wa Allah mun gode wa manyanmu magabatanmu honorable barista dogara yakubu da honorable amin tukur gaskiya mu ba abin da mu gaya masu don har ga Allah zaman lafiya kam sai daɗa gaba gaba kawai take don ba ni mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi barna da suka yi barna sun ci wajen gonaki mutum ashirin kuma sarkin dunga bai daddara ba ne buga ma honorable amin tukur lokacin yana saudiya da ya buga mashi waya ya ce to faga shanu sun yi barna amma ba mu kama shanun ba shi maza maza ya ce to lalle a sanar ma honorable marafa marafan bula amma yanzu shi mai sarauta ne shine maza maza sai ya nemi shugabanmu na miyatti Allah sarkin jahun shine muka zo muka je wannan fadan sarkin dunga muka je muka zanna aka ba su hakuri aka ba su hakuri shine aka ce da mu zo mu dubi barnan amma da mu je mu bincike tunda ba su kama wanda ya barna ba ba fulata ne kuma ka san ko da da ka daba mashi wuka a wuya ne ba zai ce shi yayi barnan ba ko da shi yayi Shi ne muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi nishadi suka suka ɗaukaka mu suka girmama mu ne muka cito da mu je mu yi taro a gital idan muka yi taro a gital mu ɗan bincika wa'anne ne suka yi wannan barnan ne fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba Shi ne muka dawo muka ba su haƙuri kuma sarkin nan gaskiya sun ɗaukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya daɗa dawwama. shine muka dawo muka sake bincika ba mu gane ba to shine ga wayansu yara sun yi barna kuma da suka yi barna ya suka kama dan bafulatin suka aje shi a gidan sarkin dunga wurin ya kwana shine aka yi waya mu shugabanni na miyatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya dauki yaro ya je ya kai shi ya ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su dubu talatin da bakwai barnan da aka masu ya fi dubu ɗari biyu inda an ce da a biya ɗin ne da ya fi dubu ɗari biyu ba don zaman lafiyan ba ai da su harbe mana sani to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi gashi kuma har ga Allah mu ba abun da dan faɗa zaman lafiya yana nan daren tsakaninmu fulani da sayawa Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani. mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna da rabaran Dr. Shu'aibu Bel na ƙungiyar Kiristan Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Almadani. To, bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da yan na mazauna arewacin najeriya musulmi da kirista baki daya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana bukatar cin nasara babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce tana hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda haka zaka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin naka fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai babbar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara faɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyayen mu so koya mana haka dangin mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan <coughs> wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mu koma musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaram yal ya ce mafita ga 'yan arewacin najeriya ita ce yafiya da haɗa kai kada kowa ya kori kowa a gidan shi ya ce shi jirgin wani ne ya kawo shi don haka ba zai yi kaza ba babban abin da ya sami wahala kenan sa'annan ah, shi shugaban kasa ya tabbatar ba jami'a ɗaya yanzu yake yin mulki ba eh jami'a ɗaya ne ta kasance da shi a matsayin shugaban ƙasa amma yanzu da wanda ke jam'iyyarsa da wanda ba ke jam'iyyarsa ba duk yanzu 'yan najeriya ne ya kulla kai ya haɗa kai da su ya tabbatar an yi aiki a wujajen ana tabbatar cewa gaskiya ya wanzu a cikin mutane maganar Allah ya ce idan kun san gaskiya gaskiya za ta yanta ku to babban abin da ya kamata ya yi shine a yi abu da tsoron Allah a da Allah a gaba a kuma yaki duk wani abin da zai kawo cin hanci da rashawa a cikin tsakanin mutane babban abin bacin zuciya ko farin ciki da farko shine zancen ah, yan boko haram a sashen gabar masu arewa an sha kansu ana kan shan kansu kuma ma yanzu akwai target da cewa a karshen wannan shekaran allah ya yarda ya goyi baya waɗannan mutane yanzu za a rasa su ba su nan ba za a same su ba to wannan shi muke so maganar zabura ma yana faɗa da cewa yayin da ma magabtanka za ka nemi ran ma ba za ka same su ba saboda sun gudu sun buya a yanzu haka mu da muke yi wa Allah shine ya bada nasara wa shugaban kasa da runduman sojoji da sauran jami'an tsaro da ke cikin wannan kasa da kuma yankin nan namu musamman godiya ga Allah saboda sojojinmu sun ba da haɗin kansu abu na biye da yana da ɗan bacin zuciya shine fulani waɗanda tare da manoma wato fulani makiyaya da manoma kuma a wurare daban-daban har yanzu waɗannan abubuwa ba su kwanta lafiya ba kamar yankin taraba yankin benue yankin can a sashin kwara da sauran wurarenmu da ke arewa musamman a sashen su bauchi a arewacin kasa da sauransu yanzu ma gudu ake ta yi ana haba-haba domin kawo amfani a gida wasu ma za a yi barna da daddare a wuce ba a damu da amfanin wani a ce gashi ba mu ya fita Allah a shugabannin su guna roko a dada jan hankali a sa adalci a gaba duk wani wanda ya ci riban abincin wani domin ya wada ta kan shi albus ya ci a ba amana ya ci kuma Allah baya jin daɗin wannan saboda haka ina kira babban abin da ya kamata a yi a cikin ƙasar nan yanzu shine gaskiya ta sami gindin zamanta a zuciyar kowane mutum gaskiya babu inda ke fita amma ko da a ina ne aka sami gaskiya ta Allah ce ko a cikin arna ne ko a cikin masu addini ne gaskiya ɗaya ce kuma ta Allah ce idan ba a samu a wajen mu ba mu da muke kirarin muna da addini to aka je aka samu a wajen wanda ma bayi da addini to kaga wannan akwai kunya a ciki saboda haka wanda ya sai ya san Allah ya tabbatar ya yi gaskiya ya yi adalci wannan shine abin da ke akwai kira da zan yi kuma a hukumomi kashi uku na gwamnati a kasar nan sashen shari'a sashen zartaswa da sashen majalisa wato a cikin kasar nan a tabbatar an yi komai daidai wa daida musamman masu shari'u a yanzu kada a yi domin a san an sani wani ne ke mulki yanzu bari aka karbi mulki ba a'a a tabbatar an bi diddigen abin da shine gaskiya cikin adalcin abin da ya faru to haka zai kawo mana zaman lafiya maimakon a yi ta razana mu da kalamai masu batanci waɗannan ba za su gina kasan nan ba babban abu kuma shine mu ajiye turba mai kyau wa 'ya'yanmu masu girma masu girma a yanzu a bayan mu suna tasowa za su tashi ne domin su karbi ingantacciyar aiki na mulki domin tafiyar da mu tare. na gode Allah ya sa albarka wa kasar nan Najeriya Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya inuwantar da mu mu yi zaman da zai ɗaukaka sunanka kuma. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Ibrahim ka almasi garba dai bai yi nisa ba gashi nan da takaitattun labaran duniya. ɗumbin jama'a sun marabci Paparoma Francis a ƙasar Uganda a yau dinnan Asabar yayin da yake gudanar da hidimar ibadar mas ta farko a zango na biyu na rangadin da yake yi a nahiyar Afirka. shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya bayyana nadamarsa kan kakaɓo jirgin yakin rasha da turkiyar ta yi yana mai cewa ƙasarsa ta yi matuƙar baƙin ciki da al'amarin kuma tana dama ci hakan bai faru ba wasu mayaka sun kai hari kan wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali da safiyar yau asabar rokokin da aka harba sun hallaka wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su biyu da wani farar hula ɗan kwangila tare da raunata wasu mutanen kuma ashirin jiya jama'a an hallaka wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu yayin harbe-harbe na tsawon sa'o'i biyar tsakanin jami'an tsaro da wani dan bindiga a wata cibiyar zubar da ciki ta planned parenthood da ke colorado spring a jihar colorado 'yan sanda sun ce sun damƙe dan bindigar dan shekaru 57 da haihuwa Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har shirin Ladan Ibrahim Ayawa na zaɓe ko naɗi. To kahin mu ƙarƙare ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Lawal Dogara da sauran 'yan uwan shi da abokan arziki wato da sauran 'yan uwa da abokan arziki na marigayi Alhaji Isa Ibrahim Kefi tsohon manajan bankin Union wanda ya rasu ranar Lahadi a Abuja. wanda kuma gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za a yi sadakar bakwai a Abaji Quarters Kefi jihar Nasarawa. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi kuma sa ya huta amin. Waɗanda kuma ya bari da kewa Allah Ubangiji ya sanya musu zukata ya ƙara musu haƙuri da dangana amin. To tunda muna da sauran lokaci ga gaisuwar sada zumunta zuwa ga Alhaji Yakubu Suleiman Zango mai arewan kan giwa. da kuma Alhaji Arzika Bawa Jega Sarkin Jega da duka jama'arsu da watan suna nan lahiya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti Caleb Getachew da kuma injiniyan mu Mr. Shadrack ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobe da rana da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.